Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Sarfila Hashin Gumal da sauran abokan aiki. muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau talata 26 ga watan satumba shekara ta 2023 kafin a ji abubuwan da muke tafi da su gasar fili da kanin labarai to hawa yau talata ukraine ta ce kasar a wato sojojin kasar rasha sun yi amfani da jirage marasa matuka 38 wajen kai farmaki kasar cikin dare sakataren tsaron amurka ya yaba da abin da ya kira dangantaka mai karfi tsakanin sojojin amurka da na kenya yayin da ya gana da sojojin kasashen biyu haka kuma za a ji cewa sabon jakadan saudiya da aka nada a hukumar palestino ya ziyarci yankin yammacin gabar kogin jordan da isra'ila ta mamaye a karan farko kanan labaran kenan idan shirin ya leƙa najeriya za a je da gwamnatin jihar zamfara ta shiga wani cacar baki da gwamnatin kasar inda gwamnatin zamfara ke zargin wasu jami'an gwamnatin tarayya da cin duduniyarta ta ganawar siri da 'yan ta'adda a jihar ta zamfara sai a biyo mu domin jin karin bayani. Bisa ga dukkan alamu dai tsuguna tashi bata kare ba a bangaren tsaro a Najeriya inda ko a jiya nan sai da 'yan bindiga suka keta haddin wasu jama'a da cin jarafin su ta harbi da bindiga da kuma ɗauke wata ɗaliba guda a jihar Nasarawa da ke Najeriya. sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani waɗannan da masu ran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki kuwa har da shirin noma tushen arziki tare da abokin aiki mu Muhammad Hafiz Baballe amma duk kafin nan sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya. yau talata ukraine ta ce sojojin kasar rasha sun yi amfani da jirage marasa matuka guda 38 wajen kai farmaki cikin dare a kasar wasu kuma sun wuce matakan tsaron sama na ukraine tare da yin barna a tashar ruwa da ke yankin odessa ole kifa gwamnan odessa ya bayyana a kafar sadarwa telegram cewa harin na rasha ya lalata ababen more rayuwa a tashar jiragen ruwa a yankin ismail wanda wani muhimmin bangare ne na fitar da hatsin da ukraine ke fitarwa a kogin dunube. kifa ya ce harin ya raunata mutane biyu tare da lalata motoci sama da talatin rundunar sojin saman ukraine ta ce ta lalata jirage marasa matuka 26 daga cikin 38 da iran ta kera na shahid da rasha ta tura sakataren tsaron amurka leod aston a yau talata ya yaba da abin da ya kira dangantaka mai karfi tsakanin sojin amurka da na kenya yayin da ya gana da sojojin kasashen biyu a Kamsimba da ke Manbe wato Mandabe na kasar Kenya. Ku ne abin koyi wajen haɗin kai, in ji astin Kuna aiki kafaɗa da kafaɗa a kowace rana kuna kula da juna kuna tallafawa juna kuma kuna aiki kan wasu muhimman batutuwan tsaro. Amurka da Kenya sun rattaba hannu kan yarjejeniyar tsaro na tsawon shekaru biyar a ranar Litinin da nufin karfafa ayyukan yaƙi da ta'addanci a gabashin afirka da kuma tallafa ƙoƙarin kenya na jagoranta aikin tsaro a kasar haiti astin ya ce amurka tana godiya ga kenya bisa jagoranta da ke yi wajen tunkara kalubalen tsaro a yankin da ma duniya baki daya ya kuma godiya kasar kenya da ta yi niyyar jagorantar rundunar tsaro ta ƙasa da ƙasa don yaƙi da tashashen hankula a haiti hukumar ba da agajin gaggawa ta kasar afirka ta kudu ta bayyana cewa mutane takwas da suka hada da kananan yara hudu ne suka mutu sakamakon jan wutar lantarki a wasu al'amura biyu daban-daban bayan da aka shafa kwanaki biyu ana ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya haifar da ambaliya a matsugunan talakawa da ke kusa da birnin cape town na afirka ta kudu mutane hudu ne suka mutu a matsugunan driftsan da ke wajen gabashin kasar in ji ma'aikatar kula da bala'o'i a birnin cape town a cikin wata sanarwa ta fitar yayin da ambaliyar ruwan ta haifar da matsalar wutar lantarki wutar lantarki ta kashe yara hudu kuma sun mutu a yankin clifontin yawancin gidaje a garuruwa marasa galihu da ke wajen birnin na biyu mafi girma a afirka ta kudu suna da wutar lantarki ta wucin gadi inda mutane da kansu ke jan wuta zuwa gidajensu ko rumfunan da suke amfani da wutar lantarki da kansu wanda baya bisa doka kuma yana da haɗari amma ya zama ruwan dare An jima kaɗan sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu je ga abokin aikin mu Hassan na Kano da ke Abuja domin jin yadda gwamnatin jihar Zamfara ke masari yawu da gwamnatin tarayya dangane da cin duniya da jihar Zamfara ke zargin gwamnatin tarayya da yi mata na tattaunawa siri da 'yan ta'adda a jihar inda ta nemi gwamnatin tarayya da ta amsa mata wasu tambayoyi ga Hassan na Kano da cikakken rahoto. Tun dai bayan sace ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da ke Gusau a jihar Zamfara. aka shiga cece kuce tsakanin gwamnatin tarayya da ta jihar zamfara inda har gwamnatin jihar zamfaran ta nemi gwamnatin tarayya ta yi tote mata karin bayani akan yadda wasu jami'anta ke tattaunawar sirri da 'yan bindiga daɗi a jihar na nemi karin bayani daga kakakin gwamnatin jihar zamfara suleiman bala idris gwamnatin tarayya ta fito ta yi bayani akan su wane ne waɗannan mutanen nata daga cikin jami'anta suke tattaunawar sirri suke yin sulhu cikin sirri da 'yan bindiga a jihar zamfara dalilin da ya sa gwamnatin dauda lawal ta yi wannan tambaya shine an zo ana yin abun a kudundune ba tare da an sanar da gwamna ba ba tare da an nemi shawaran shi ba ba tare da an nemi shawaran wani daga cikin shugabannin eh, jami'an tsaro da ke jihar zamfara ba wannan abin damuwa ne matuka ga duk wata gwamnati da ke da hankali na tambayi kakakin gwamnan jihar zamfara ko takamaimai suwa suke zargi daga cikin jami'an gwamnatin tarayyar da yin wannan tattaunawar sirri ba gwamnatin zamfara ba ce za ta fito ta faɗi yayi su gwamnatin da muka nemi su yi ƙarin bayani su ne za su fito su faɗi cewa ga wane da wane su ne suke wannan tattaunawar tattaunawa da hannun su ko babu hannunsu wannan 'yan najeriya na bin su bashin wannan maganin su fito su bayyana cewa ita gwamnatin tarayya tana sane da abin da waɗannan jami'an nata ke yi ko ba ta sane to amma cikin martanin da ta mayar gwamnatin tarayyar ta zargi gwamnatin jihar zamfara da sanya siyasa cikin wannan sha'ani musamman ma dai na ceto ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da halin yanzu ake ci gaba da garkuwa da su ministan labaran najeriya muhammad idris ya ce gwamnan jihar zamfara a dauda lawal ya ba shi kunya bisa irin kalaman da ya yi maimakon ya gode wa gwamnatin tarayya da hukumominta bisa yadda suka yi tsaye domin kubutar da ɗaliban don doka ce ta wasu damar hakan ko da sani ko ba sanin gwamnatin jihar amma sai ya buge da siyasantar da wannan al'amari shi ma gwamnan jihar zamfaran dauda lawal na cewar wannan kalamai na gwamnatin tarayyar abin na bashi mamaki ɗazu-ɗazun nan gwamnatin jihar zamfaran ta da sanarwa kuma kakakin gwamnan ya mun karin bayani kuma shi maganan da ministan yaɗa labarai ya yi a jiya na cewa wai wannan maganan duk siyasa ne ya ba mu mamaki matukan gaske domin a matsayin shi na kwararre wanda ya dade a cikin harkar yada labarai da sauransu ya kamata kafin ya yanke hukunci ya yi bincike. Suleiman Bala Idris mai magana da yawun gwamnan jihar zamfara a cewar masanin tsaro dr kabiru adamu irin wannan cece ce ka iya taimakawa yan bindiga daɗi a jihar yan bindiga yan ta'adda da duk wayansu masu laifuka ma masu rike da makamai za su amfana don wayan ga bangarorin biyu idan aka samu sabanin ra'ayi na fahimta tsakanin su to ba babu yadda za a yi a samu ci gaba a wurin kudurin da ake son a cimma dr kabiru adamu hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. madalla an gaida Hassan mai na kaina ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC kai tsaye za a iya kuma sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga sarfilo da ci gaban labaran duniya. sabon jakadan saudiya da aka naɗa a hukumar falasdin ya zarci yankin yamman jordan da isra'ila ta mamaye a karan farko ziyarar ta nayif al-sudairi yau talata wato ana kallanta a matsayin wani yunkuri da masarautar ke yi na tunkara wani muhimmin batu a yarjejeniyar ta saudiya da isra'ila gwamnatin saudiya ta ce za ta daidaita alakatar da isra'ila ne kawai idan aka samu gagarumin ci gaba wajen samar da kasar falastinu sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen falasini ta fitar ta ce al zai shafa kwanaki biyu a yankunan falasinawa ya komai da hankali kan karfafa alaka tsakanin kasashen biyu yana shirin gana da shugaban falasina muhammad abbas da wasu manyan jami'an falasino Ƙungiyoyin masu aikata laifuka da ke kasashen Asiya da ake kira 'yan zamba sun kafa sansanoni a yankin iyakan Myanmar da ƙasar China wuraren da ke da wahalar isa ga 'yan sanda da kuma inda waɗanda ake fataucin da suke amfani da su wajen aikata zamba ta yanar gizo ba su da wata damar tserewa a cewa wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya a yau talata ƙungiyoyin masu aikata manyan laifuka na china da taiwan sun yi zamba a yankin mekong da kuma philippines waɗanda ke lalata yanar gizo da zamba ta soyayya da ƙwace da kuma dabarun saka hannun jari a yayin da aka yi wasu halarta a kasashen gambodi da philippines kungiyoyi masu aikata laifukan sun ce zamba a wasu sansanoni da ke karkashin kariya 'yan tawayen kabilanci a myanmar mai fama da tashashen hankula in ji ofishin majalisar ɗinkin duniya mai yaƙi da miyagun ƙwayoyi da laifuka a cikin rahotonsa a myanmar wani babban sansanin aikata laifuka ya mamaye yankin modawi wanda wani karamin kogi ya raba da garin mesot da ke kan iyakar thailand madalla a gaida asar fili hashin da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da aka cire tallafin mai a najeriya ne al'umma kasa suka kara tsintar kansu cikin wani mawuyacin hali da kuncin rayuwa musamman ganin cewa tun ma kafin a cire tallafin man yan kasar ke fama da talaucin da ya musu ɗaurin goro masana da ma'abota ilmi daban-daban na da ra'ayi mabambanta akan alfanu ko rashin alfanun cire tallafin man Dr. Gwani Faruk Umar shugaban kwamitin tuntuɓa ne na Arewa a reshen jihar Kano ta Najeriya kuma gwani na Alkur'ani na Kano ya yi tsokaci game da mahangarsa akan batun wato da ya yi akan batun halin da 'yan Najeriya suka shiga sakamakon cire tallafin man fetur kamar yadda za ku je. rundunar 'yan sandan jihar nasarawa ta ce tana kan bincike kan lamarin sace wata ɗaliba mai suna jimoke da ke karatu a cibiyar kimiyya da fasaha ta isa mustapha agwai da ke lafiya jihar nasarawa gami da wasu ɗalibai biyu da wani mutum guda da suka samu rauni kakakin rundunar 'yan sandan jihar nasarawa dsp ramhan nansel ya ce a daren jiya ne suka samu labarin ana fashe a unguwar da ke bayan makarantar jiya misalin karfe goma da rabi na dare 'yan sanda rundunar suna patrol sai wani ya kira su cewa ana fashi a wani gida da ke bayan makarantar poli da ke lafiya hmm. da suka je gurin sai suka ga mutum uku sun samu rauni aka kai su da ratuwara specialist hospital a lafiya ana musu jinya Shi ma Abdullahi Yusuf shugaban sashen tsaro na cibiyar ya shaida min yadda lamarin ya auku inda ya kara da cewa rashin isassun ma'aikatan tsaro ne da rashin abin hawa shi ke hana su gudanar da aikinsu yadda ya kamata. Na kira dukiyo sai dukiyo suka je suka kafin su je gurin su yan bandit din suka tafi. Amma suka suka wata yarinya tana slt department ng2 sun harbe kuma mutane uku students To sai dai wasu da na tattauna da su sun bayyana min cewa wannan ba shi ne karo na farko da ake samun irin wannan hari a makarantar ba. Waɗanda na yi magana da su da ba su yadda in ambaci sunansu ko kuma in muryansu ba. Sun shaida min cewa rashin tsaro a makarantar na daga cikin matsalar da ɗalibai da malaman su ke fuskanta. domin kuwa ana yawan fasa ofisoshin malamai da wasu muhimman wurare a makarantar ana sace kayayyaki masu amfani. ya zuwa lokacin da na hada wannan rahoto dai babu labarin ko 'yan bindigar sun kira domin karban kudin fansa kan dalibar da suka sace yayin da daliban da aka harbe suna kwance a asibiti ana musu jinya zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria To madalla an gaida Zainab Babaje da wannan rahoto masu tsaro muna fatan za a mana gafara da wannan ah, rahoto da aka ji alhalin ko ba shi aka gabatar ba amma yanzu za mu je ga wancan rahoto da muka gabatar wato tattaunawa da muka yi ko kuma in ce ra'ayi da dattagwani Faruk Umar ya yi a game da halin da 'yan Najeriya ke ciki sakamakon janye tallafin man fetur da aka yi a wata hira da muka yi da shi a nan sashen Hausa. Ah, mun samu kama a cikin hali mawuyaci. to amma dama gyara yana zuwa da ciwo sai an sha wuya akan sha daɗi mannan da muke ake ba da tallafinsa yanzu an gane cewa ba mu 'yan najeriya ne muke shan man ba saboda muna ranta kuɗi mu siyo man nan sannan kuma waɗansu su samu amfanin ah, wannan tallafi da muke bayarwa na biyu mutane ne 'yan kaɗan masu arziki a nigeria waɗanda su suke karɓar kuɗin nan na ɗaya waɗansu wani lokacin man ma ba adadin da suka kawo za su ce sun kawo ba wani lokacin sun kawo shi sai su karkatar da shi su sai da shi a waɗansu ƙasashe kamar yadda kika ga cewa har waɗansu ƙasashe mun ga an yi zanga-zanga kan wani najeriya ta cire tallafi mm. to abin da ya ja mana kuma muke ba da tallafi saboda mu ba ma tacin mu a cikin ƙasa saboda haka me maslaha a yanzu maslaha ita ce lalle gwamnati ta tsaya ta ga cewa matatar tace man nan ta alhaji aliko dangote ta fara aiki na biyu kuma shugaban ƙasa yanzu ya ce kafin ƙarshen shekara matatunmu biyu da na fatakwal da na kaduna za su fara aiki to idan aka yi wannan za mu samu sauƙin wahalhalu da muke sha na harkar mai sannan kuma kuskure da nake gani gwamnati ta yi na goyi bayan cire tallafin amma da ya kamata a ɗauki waɗansu matakai na ɗaya a ƙara albashin ma'aikata na biyu a kawo motoci kamar yanzu kin ga a turai ba ka bukatar ka fita da motarka ka mm. ka fita minti biyar mota ta zo duk inda za ka je za ka je da mota in yanzu da mutum ya je misali eh, london yaushe kake bukatar wai ka ɗauki mota ka tuka ga jiragen kasa nan saboda haka ina kira ga gwamnati lallai ta tabbatar cewa duk manyan garuruwan na an musu jirgin kasa kamar yadda ike a wurare da dama wanda zai rage yawan kuɗin da mutane za su biya. wata ina fahimce ka a nan dakta kana nufin watan a samar da wani ingantaccen tsari da zai fuskanci harkar sufuri kenan. Kwarai da gaske to wannan zai rage wa mutane raɗaɗin da suke sha. Sannan kuma bayan eh, jirgin ƙasa da kuma motoci na haya wani abu da gwamnati ya kamata ta shine maimakon ta ce wai an fidda kuɗi an raba mutane mm. to gara a duba abubuwa irin waɗannan yin jirgin ƙasa yana cin kuɗi yanzu kin ga sun yi da kuɗinsu mm. kuma sannan sun rage kuɗin mota da kashi hamsin to ya kamata gwamnoni yanzu wannan kuɗin da aka ba su maimakon a ce an sai abinci an baka kwana ɗaya biyu ya kare ko an baka kwano ɗaya maimakon buhu gara a kafa abubuwan da za su taimaka to da da ta gani faruk umar kenan a hirar shi da sashen hausa na murya amurka game da halin da 'yan najeriya ke ciki sakamakon cire tallafin man fetur ana tare da sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba noma tushen arziki noma tushen arziki noma na gaba Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, mun kawo muku kashe na biyu na rahoto na musamman kan yadda rufe iyakoki tsakanin Najeriya da Nijar. ta yi mummunan tasiri kan hada-hadar dabbobi. ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta kakaba jamhuriyar Nijar takunkumin kare tattalin arziki bayan da sojoji suka hambar da gwamnatin farar hula da shugaba Muhammad ba a ƙarshen watan Yulin da ya wuce. A cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya. inda wakilin Muhammad Nasir ya tambayi Alhaji Abubakar kamar haka. To wannan me haifar kenan ga a ce kila jarin ko kuma abokan hulɗar ku? To lallai dai kan jarin abubuwan tsadar rayuwa ta yawa wallahi dan an yi lokacin da idan ka je da kuɗin da sun haka miliyan guda kana iso bisa biyar shidda saɓanin yanzu wallahi yan kaso guda biyu da cat kuɗi sun ƙare gaskiya ta Allah lalle inda an kai to wallahi muna in kata da miliyan guda kana so bisa shidda biyar masu kyau to kudin su yanzu wallahi ya kaka zo ka so guda biyu da su ko lokaci ma sai ka bidi tun waya da zaka tun waya ka so guda biyu sabanin bai ko shidda inda an kai lalle tsadar da aka samu illela dan yanzu an kai wajen haɗa illela din sukan bar illela su ta irin zamfara su ta irin zamfara su ta irin kebi duk wurin sayan shanu sabanin inda an ka to can da dan da nan so su ta wadata suwa da mu da su da kowa wadata amma yanzu mun kai wajen da zamu gansu mu ta can tambol tare da su kuma mu dawo da mu tai kasunan zamfara tare da su sabanin karancin abin gaskiya saboda an bar shigowa in eh, da na iyaka na Nijar na Ilena din lamarin bai ta ga cinikayyar dabbobi kaɗai ba har ma da masu saye su yanka don sayar da nama kamar yadda wannan mai sana'ar nama a mayankar sokoto yake cewa sunana haruna haruna marafa sambo marafan sarki wa sarkin musulmi to haruna marafan sarki wa sarkin musulmi me zaka ce akan yadda hada-hadan nama ta kasance saboda karamcin dabbobin da ake samu suna shigowa ko yaushe kuna nan cikin kasuwa da mahuta kuna hada-hadan dabbobi yayin nan ya kasance yanzu to sai dai mu ce alhamdulillah amma yanayin babu daɗi saboda can inda an ka hito akalla ana yanke sa 150 160 sai dai ƙasa ba su kasa samu ɗari ɗin nan da talatin da nawa yanzu yan an yi loki sai a yanke tamanin saba'in to shi ku aikin dole ya karanta dan ya gani nan lebara nake ina lebaranci na aikin nama can inda an ka hito sai ya hidda kafa talatin 25 to yanzu ma da muka magana gada kai kafa ta biyu kenan wadda na hiswa kuma ga rana ta yi lalle mun samu ja baya kwarai game da hada-hada aiki to ta ya shafi kila tattalin arzikin ku ko kuma al'amuran rayuwar yau da kullum to ya shafi tattalin arziki kwarai da gaske saboda abin da ya sani ce ya shafi tattalin arziki yau tsadar rayuwa ta yawa kuma aikin da aka yi na a samu a biya bukata shi ko ya rage kaga dole ya shafi tattalin arzikin mu sai dole ka kama wata harka amma in ka ce da waggaɗe za ka dokara ba ka ci da kanka bale haka taimaki wani to abinda a shawara guda ta in ka taho da su ka ɗan taɓa abin da kaka taɓa na aiki babu shi ka ƙara ba ka ka samu wani aiki haka wasu na kabu kabu wasu na agwagwa da buje wasu na halle baranci wanga na siminti saboda sabo karancin sana'a na yasa sun hukuma suna waɗannan ayyuka karancin sana'a karancin samu tunda misali yanzu in ka diba kila sha biyu sha biyu da rabi an ƙara aiki can inda an ka hito sai ka kai karhe ɗai karhe biyu karhe hudu kana aiki kuma gashi nan sai dai ka gaji ka ce ka tsaya ka huta amma yanzu dole ka ka tsaya ka huta don babu shi masu wannan sana'ar da sun ci gaba da yin kira ga mahukunta to gaskiya kiran mu muna so ga gwamnati ta taimaka mana domin ta dan bude ah, mm, bodori mutane su samu dan sauki abubuwa suna shigowa kaga in suka shigo naman da kake siye duk naira dubu uku dubu biyar insha Allah ana iya samu ne dubu biyu da ɗari biyar dubu biyu dubu da ɗari biyar idan Allah ya sa aka ɗan taimaka dabbobi suna shigowa domin su yanzu lokaci na wanda nan gaba kaɗan dabbobin su da na Mali da na furgina duka za su yi tun wajen cari da da wajen suke shigowa dugure da Adamawa wajen Kamaru za ka jin suna shigowa kaga sai a warata da abubuwan ɗin amma yanzu gaskiya shanu mu nan gida wallahi akwai wahala kan yi da Allah saboda haka ina kira gwamnati da Allah taimaka su ma mahauta su shiga cikin harkar gwamnati su gara ɓasa gwamnati na cewa an buɗa domin mutane su samu sauki yau in ka zo mutum ya zo sayan nama su yi mamaki yadda abin yake amma in allah sa aka buɗe bodin nan to kowa ma zai iya don duk naman da aka sayi naira dubu biyar ana iya samun sauƙin dubu biyu dubu biyu da ɗari biyar kaga an samu sauƙi kenan to amma yanzu wallahi abin sai dai addu'a don haka muna roƙo ga gwamnati duk irin waɗanga matsalolin muna roƙo don allah a taimaka muna ba mu ɗaya ba din najeriya gaba ɗaya a taimaka don allah a ɗan sassabta game da waɗanga matsalolin domin kowa ya samu lalwa a samu cigaba domin mu yanzu a samu cigaba don idan aka ce najeriya ta ɗaukaka to babu wani abin da muke kuri da shi irin haka nan to in an ka ce abu ya kwashe ya dawo baya to ba mu da wani jin daɗi ba mu da wani horin ciki amma muna fatar daga nan a nan sokoto da kuma can federal muna roƙo do allah a taimaka muna a yi abu wanda ya zama hita ga talaka domin talaka bai da wani kuri in babu mahita masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu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 wasiƙa ta farko ta fito ne daga sha'aibu auwal karamar hukumar kafin hausa a jihar jigawan najeriya ya ce salam voa hausa ina kira zuwa ga magabatan ƙasar mu najeriya game da matsalar tsaro abin sai ta ta'azzara yake yi allah ya kawo mana mafita amen wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga isa gurgu mai magani sabon layi da alhaji muktar mai shago da wakin basa da Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri. Suka ce mun fa mun rufe ido ba mu ga kyawun makanta ba, dalili kuwa shi ne, mun zaɓi shugabanni tun daga shugaban ƙasa zuwa kansila ba su yi matalakawa abin a zo a gani ba, 'yan da talauci, yunwa, rashin tsaro, tsadar rayuwa, babu abin da talakawa ke mora sai azaba. Allah ya kawo mana sauyi mafi alheri. wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi salon voa hausa mai albarka nuna ɓacin rai da iyaye ke yi a kan ci gaba da yajin aiki da malaman makarantun sakandaren gwamnati ke yi a kamaru gaskiya ya kamata a sasanta domin a gudu tare a tsira tare sako daga usaina matar alhaji umar ba gashuwa daga nan kuma sai wasiƙar shehu adamu rijau ya ce mun ji an ce gwamnatin najeriya ta biya zunzurutun kuɗi wai don kar farashin man fetur ya wuce naira 620 wanda hakan ya nuna cewa an ƙi cin biri an ci dila kenan wato dai an cire tallafin man da hannun dama an sake biya da hannun hagu allah ya kyauta wasiƙa ta gaba ta haɗin gwiwa ce ta ce salon voa hausa muna kira ga rundunar sojan kasar mu najeriya da ta a kan kokarin da take yi domin ganin an ceto ragowar ɗaliban da 'yan bandaga suka sace a Jama'ar tarayya da ke birnin gusau a jihar zamfara saƙo daga baba gana alhaji nuciya watakal tare da malam usaini dan wata karasuwa da ado salati goma ga annabar rijau da grema grass watakal madalla da haka kuma muka zo ga shiri na karshe wato labarai a takaice. To a takaice yau talata Ukraine ta ce sojojin kasar Rasha sun yi amfani da jirage marasa matuka guda 38 wajen kai farmaki a cikin kasar cikin dare. Wasu kuma sun ce matakan sun wuce matakan tsaron sama na Ukraine tare da yamba wato barna a tashar ruwa da ke yankin Odessa. Ole Kifa gwamnan Odessa ya bayyana kafa sadarwa Telegram cewa harin na Rasha ya lalata ababen more rayuwa ta jiragen ruwa ta yankin Ismail wanda muhimmin bangare ne na fitar da hatsi da Ukraine ke fitarwa a kogin Dunube. Sakataren harkokin tsaron sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a ranar Talata ya yaba da abin da ya kira dangantaka mai karfi tsakanin sojojin Amurka da na Kenya yayin da ya gana da sojojin kasashen biyu a Kamsimba da ke mandabe na kasar kenya ku ne abin koyi wajen haɗin kai in ji astin kuna aiki ka kafaɗa da kafaɗa a kowace rana kuna kula da juna kuna tallafa juna kuma kuna aiki kan wasu muhimman batutuwa na tsaro hukumar ba da agajin gaggawa ta kasar afirka ta kudu ta bayyana cewa mutane takwas suka hada da kananan yara hudu ne suka mutu sakamakon jan wutar lantarki a wasu al'amura biyu daban-daban da aka shafe kwanaki ana ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya haifar da ambaliya a matsugunan talakawa da ke kusa da birnin cape town na afirka ta kudu mutane hudu ne suka mutu a matsugunan driftsan da ke wajen gabashin kasar in ji ma'aikatar kula da balayoyi a garin wato a birnin cape town a cikin wata sanarwa ta fitar yayin da ambaliyar ruwa ta haifar da matsalar wutar lantarki wutar lantarki ta kashe yara hudu kuma sun mutu a yankin cliptontin sabon jakadan saudiya da aka nada a hukumar falastini ya zarce yankin yammacin gabar kogin jordan da isra'ila ta mamaye a karan farko ziyarar ta naif al-sudairi yau talata ana kallonta a matsayin wani yunkuri da masarautar ke yi na tunkara wani muhimmin batu a yarjejeniyar daidaita saudiya da isra'ila gwamnatin saudiya ta ce za ta daidaita alakata da isra'ila ne kawai idan aka samu gagarumin ci gaba wajen samar da kasar falastinu To masu sauraro da haka muka kaga karshen shirin na wannan lokaci